sifar yanda aikin sallah yake aikace-aikace da ake yi a cikin sallah wacce take abun farlantawa al-mafruba sallah da aka farlanta akan bayin Allah wa ma yattasilu biha da abin da yake ɗamfare da ita minan nawafili na daga nafin fili wa sunani da kuma sunnoni wannan shine abin da ke cikin ƙofar nan idan ka buɗe ƙofar abin da za ka tarda sifatul amali min as-salawati al-mafruḍa wa ma yattasilu biha min an-nawafil wa sunani Allah ya mana gamda kasar malam yace wal ihramu fi salati harama a cikin sallah ita ce abinda idan kai ta komi ya haramta gare ka kamar yadda idan ka ɗaura harami a aikin hajji dukkan waɗansu al'amurra da aka haramta wa mahajjaci yanzu fa sun haramta gare ka to haka ihramin sallah lokacin da ka kulla niyya da take tahowa tare da wannan kabbara Allahu akbar a bakinka niyyar sallah a zuciyarka kamar yadda malamai suka ce sharaɗin niyya a gwama da kabbar harama saɓanin kenan waɗanda suke lafazi da ita kaga babu yanda za a yi don lafazin za ka yi su fito tare a baki ɗaya bakinka ya yi allahu akbar kuma ya yi niyya duka a lokaci ɗaya tare ake so su faru zai yiwu ba zai yiwu ba amma bakinka na iya faɗin allahu akbar zuciyarka na kulle da niyyar sallah wannan kabbara ta harama shiga sallah nake yi to ita wannan kabbara ta harama sallah ba a yin ta da kowane lafazi sai dai Allahu Akbar don ka ƙware a larabci ba za ka canja mata kalma ba Allahu ajal ko Allahu a'ala ko Allahu kabir ko Allahu akbar ko Allahu azam ko Allahu azim wannan duk ba za ka kawo su ba sai wanne sai Allahu akbar don haka shari'a ta ayyana ta aje ta tsara shari'a kuma tauƙifiya ce ita ba a gwada mata iyawa ba a gwada wa shari'a iya yi duk sanadin da za ka yi za ka yi shi a waje da shari'a amma shari'a ba ta karɓar ƙwarewa dole sai abin da ya zo daga gun masu shari'ar shine daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka wata kalmar da ba Allahu akbar ba za ta wadatar da kai ba a ce ka yi kabbara harama sai dai ita ɗin ya tabbata a wani hadisi na aliyu ɗan abi talib annabi sallallahu alaihi wa sallam ji abi talib ya ce miftahu salati al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim abinda za ka fara bude sallarka da shi shine alwala menene kuma kake harama da shi shine kabbara sannan kuma da me kake halatta komi shine sallama don ka Allahu akbar da niyyar sallah ba alwala sai sai alwala kuma alwala irin ta shari'a sannan sai kai kabbara harama irin wacce shari'a ta ayyana to shi yanzu ka shiga cikin sallah duk abin da ba harkar sallah ba ya haramta gare ka da me zai halatta assalamu alaikum to yanzu kuma komi ya dawo ya halatta an fahimta an fita daga sallah yanzu duk abin da za ka yi kuma za ka yi shi kai kaɗai ko rabu da liman in aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah liman ya gama sallamewa kai ma ka sallame to yanzu kowa zaman kansa yake an fahimta yanzu abin da za ka yi azkar allati waradat dubura salat sai bikin ran da suka gangaro wanda aka samu ana yin su a bayan sallah ta farilla shine abin da za ka yi shi ma shine abin da liman zai yi kuma shi ba a ce a yi jam'in su ba duk wannan azkar din kai za ka yi naka daban liman ma ya yi naka daban kuma idan liman ya gama nasa yana iya tashi ya yi waje sai kuma baka gama ba sai ka tsaya ka karasa in kuma ka gama naka kana iya tashi ka yi waje liman don bai karasa ba don ba sallah ba ce sallah da aka ce ya jagorance ka ya gama tunda ya ce assalamu alaikum to ya sallame ku kun gane yauwa yanzu in ka ga dama ne ka zauna ka yi azkar ka cikakku don ka samu ladan su cikakkiya idan kuma ka haɗu da ruɗaɗɗen liman ka so yin azkar ɗinka na shari'a sai ya ce maka salati kaza kaza sai ka bari sai ka kama nashi nashin ma ba zai barka ka karasa ba tunda yanzu bidiya yake so a yi don nashin ma ba zai barka ka yi ba don ba za ka yi ko shida ba har an gama sha ɗaya wai sannan ya ce maka ya salamu cikin carbi baka kai alama ɗaya ba sai ce ma kursiyu da lagadaja a kun kursiyun ma ba gama ba sai ce maka falaki da naki yanzu kana nan kai ba tsuntsun ba ba karkon ba eh ka zama taka dari. la ilaha ula'i wa la ilaha ula kai ba kai zikirin da Allah ya ce ka yi ba da manzonsa sannan na liman din bai samu ba duk kuka yi dawurura a wajen aka shafa aka wa'ace yanzu zikirin da aka ce a yi ayi layi talatin da uku uku nan kawai ku ji fa irin ladansa da muka karanta ka aka sa ka kai a a kan wani abu da annabin Allah bai ce yi ba sahabban manzo Allah ta kabbata yi ba tabi'ai tabi'i tabi'i na mafiya na gari duk ba su yi ba sai aka zo aka dora ka aka shi din ma ba a yi ba da shi din ma an samu an yi ma da da dama dama aka yaudari juna aka tashi kan wai an yi ya salamu cikin jari wai wani ba aka zo ana an mutu wai za a yi addu'a ya ce kun huwa cikin carbi carbi to wallahi tallahi ina tabbatar maka na yi rantsuwar na har ga Allah uku na yi Kulhuwa huwa uku na karanta wai shi har ya yi kulhuwa huwa cikin carbi ka ji makarye to ya za a iya gane duka mu harumin cikin tarbi eh to mu nawa ne mu nawa ne a wajen yin zaba mu in mun yi uku uku shine cikin tarbi eh sai in ya zo an ce wailul lil mutaffifin kalmar azaba ta tabbata ga masu tawaya tauyewa ne ce ka ji ma'auna kenan dan gudu to kai kuma ba da kake tauye zikirin Allah ba ka cikawa eh? an ce subhanallahi talatin da uku ka ɗauko tarbinka daga farko da kai ja ɗaya daga ka kusan rabin alama eh kai ja na biyu kai iso alama waye fi ka taɗa fifi eh wanda an ce kwaya ɗaya za ka ja ka kira mata ka ɗaya subhanallah a kwaya ɗaya subhanallah duka a kwaya ɗaya kai kuma ne ka jawo tara sannan ka bari ɗaya shararab shararab shararab shararab eh to a taɓa su aka ce ko a yi karatu a karanta tasbihin aka ce ko ku a taba itacen ko roba to su taɓa robobi talatin da uku ku kawo suke don shafa su suke sharararar sharararar sharararar hakan nan to an zagaye har an gama duka bai fi talatin da uku ba duka in an kirga da kyar zai kai talatin da uku kuma kana cewa wayu lil mutaffifina ka ji yan gurdo yan wuta to ai gara dan gurdo da kai tadabibin da kai ka tauye zikiri bai ji ba asarar da kai ya fi wanda dan gurdo yayi eh wannan wai kuma addu'a za a yi in an tara mutane an kaji abun sadaka su sai a zo a yi ta gaya musu a karanta kaza shi din ko ba yi za a yi ba to wannan ina mai tabbatar mana daga liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah in mai yin sallama biyu ne in mai yin ɗaya ne in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to fa ya sallame ku ku ma mu yanzu sai dai akwai nasihar da zai muku ko wata faɗakarwa wannan kuma muhallinta daban a matsayinta na imam ko zai karantar a matsayinsa na imam amma waje da sallah ne sallah yanzu daga an yi wannan sallama an sallami kowa ya yi abin da aka dora masa yanzu kam tasbihi kai kadai aka ce ka yi liman shi ma ya shi kadai duk azkar inda aka ce a karanta bayan sallama kowa an ce ya yi nasa in kuka biye wa wani irin wannan limamin mai sha'awar bidi'a don ya yi gwaninta gabanku to sai ya raba ku da na manzon Allah kuma ya ba ku naka ya hana ku cikawa don haka gara ka rabu da shi ka yi wanda annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gabatar don shi ne limamai na annabawa ma limaman manzanni ma shi ne shugabansu balle na limamin munana. don shi ne imamul mursalina shugaban manzanni ko to shi shugaban manzanni ga abin da yace mu yi ya kamata mu bi na ta ne ko ku mu bi na wannan eh to ai tsoro kake ji in kai haka za a ce maka kai dan izala ne matsalar kenan yanzu wannan kalmar ta dan izala duk ita take hana mutane sunna kullum ina gaya muku kuma izala kafin ka zo Najeriya ma a ce an kirkiro ta akwai wannan aka yake to shi kenan kawai sai ka ƙi shehu usman ibn da ya zo yayi ta faɗa akan haka shi kuma aka rika ce masa ba wahabiye lokacin ba izala wahabiyawa wahabiyawa ne wahabiyawa ne So duk in dai za ka zo ka rike sunna sai an samu wata kalma wanda za a rika liƙa maka wanda jahilai ba su san ma'anarta ba yanzu duk mai bin sunna zo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ba wahabi saboda Muhammad ibn Abdul Wahhab ya tsaya ya karantar da mutane sunna ya tsani bid'a yayi kata-kata da ita to shi yasa ake faɗin duk mai bin wannan karantarwar ba wahabiye saboda shi Muhammad ibn Abdul Wahhab da ai sun fara cewa Muhammadiyya, Muhammadawa suka ce kai wannan fa jama'a da yawa za su ji don in suka ji an ce Muhammadiyya ne za su ce to ai dama ce muke nema mu dama Muhammadiyya muke nema to sai suka ce to yanzu tunda Muhammad din dan Abdul Wahhab ne mu danganta da babansa mu ce wa'abi Wahabi masu jinsa kuma Wahabiyawa kaga mutane ba za su gane me wahabu ba ai wahabu ba to a hakan ma sai aka yi tsalle a ce sai aka fada inda aka tashi don aka ce maka muhammadiya ma annabi muhammadu ba wahabiye ma Allah ne don shine alwahabu to menene barna a ciki in an ce maka aka ce eh kai ba wahabiye ne ce yi eh, ma'ana kai na Allah ne Eh, ka ce in kuma ka ce kai muhammadiya ne ka ce eh, kai na annabi muhammadu ne eh. duk inda suka yi dai ba su tsira ba kuma Allah ne ya tirsasa su suka kasa samo wata kalma da za su liƙa wa mutane sai suka liƙa wanda ta dace an gane wannan to don haka duk abin da aka ce maka bidi'a ne to fa a bidi'ar sa yake komi girman rawanin mai yinta sunanta bid'a ba ta canjawa sunna kuma sunna ce komi kankantar don kwarar mai faɗinta ina fahimtar an gane yawwa Allah ya mana gam da kadar Aliyu na Bilal je ga abin da yake sallah ita miftahu ha miftahu salatil wudu wa tarimu at-takbir wa tahlilu taslim wannan shafi'i da Ahmad ibn Hanbal duk sun ruwaito wannan hadisin akwai hadisin da shi ita Aisha abin nan abin nan kai Rafi' bin Rafi' shi Rafi'a bin Rafi' ne ke da hadisin yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la tatimmu salatu la tatimmu salatun li ahadin sallah ba ta cika ga wani mutum minan nasi cikin mutane hatta ya tawadda'a hatta yi alwala fa ya ba Maube mawdi'a kuma ya aji alwala a bigiranta ba wai ka yi alwala daga ga dama ba Ka yi ta alwala musbaba ingantatta tatta kuma ya kuru sannan in ya zo sallah sai ya ce Allah Allahu akbar kun fahimci malam ko da ya ce dama ya ce wal ihramu fi salati an taqula Allahu akbar kun ji hadisin ko yace bayan ya yayi alwala sai ya ce Allahu akbar wannan tabarani ne ya kawo hadisin Allah ya mana gamta kasar la yujzi ghayruha hadhihi al-kalima ghayru hadhihi al-kalima watan wannan kalma la yujzi'u bai isa to a lokacin da kake wannan kabbara a wannan lokacin a wani irin hai'a kake a wani irin hali za ka yi wannan kabbara shine yake wa ya yadayka ga hai'ar da ake kabbara harama da ita za ka daga hannayenka ne har zuwa manki baika daidai kafadunka kafadu Allahu akbar ko wannan shine ibn abi zaid al-qayrawani yake tafiya a kai kamar yadda haka karantarwa ta imamu malik ta tafi a kai mutum ya daga su har zuwa manki bai au duna zalik ko kuma koma bayan hakan kaɗan ko ya ɗan wuce kaɗan kun gane kenan haka ko haka wannan dai a ɗan tsakanin nan ne za ka ɗaga hannu amma hazuwal mankib kowane hannu Allahu akbar wannan karantarwa kenan to wannan yana da kyau mutum ya kula kar ya kawai ya rika haka ko kamar mai koron kuda ka tabbatar da cewa gaban Allah ka zo eh ka nutsu ka fuskanci alƙibla kafafunka su nutsu su dubi alƙibla sannan ka miƙe hannayen su ma ka yi musu haka sannan ka yi kabbara zuciyarka na kulle da ikhlasi kyakkyawan niyya lokacin da za ka yi kabbara sannan ka tabbatar da kabbarar ka hudda ta kamar yadda muka karanta a kiran sallah Allahu ka ce Allah ko Allahu ko ka ce akabar ko akabar ko aki bar ko aki bar wannan duka mutum ne kiyaye don an ce watan wannan kalmar baya isar wa mutum sannan kuma an ce da ita ne mutum ya bude sallah matukar bai kawo ta daidai ba tamkar bai yi ta ba to tana da muhimmanci farilla ce yana da kyau ka nutsu ka gane ta a koya maka ita Allahu Allahu karka ce Allahu karka ja in ka ja tambaya kake Allahu karka ce aka bar? kada ka ce aku bar? kada ka ce ake bar? kar kuma ka ce aku akubaru duka wannan shari'a ba ta zo da shi ba ak sai ka ce bar Allahu akbar Allahu akbar ak ak bar. saboda kalmar ana so mutum ya yi mata wakfu Allahu akbar ko idan ka duba za ka ga ruku'a aka sa a kan raɗin akbaru to amma kai larabci ne kuma larabci yana da ƙa'idar da ake karanta shi ka tafi mai kyau in ka zo ka ce Allahu akbaru to baka bi ka'idar yadda ake wakafin larabci ba sai ka ce Allahu akbar ka gane in har ka ga an hudda wannan ruhuwan sai in za a yi watalin wannan jumlar da jumlar da ta biyo baya kamar yadda Allahu akbar Allahu akbar kaga Allahu akbar Allahu akbar kaga na farkon tun da za a yi wasalinsa da na biyu shi an da rufu'an amma na ƙarshe tun da za a tsaya akbar Allahu akbar Allahu akbar to wasu kuma suna nan idan mutum zai yi wannan irin sallar sai ka ji ce Allahu akbaru Allahu akbaru a in har kowanne so kake ka haɗa su sai dai ka ce Allahu akbar Allahu akbar idan kuma so kake kowanne kaza sai dai kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah amma za ka ce Allahu akbaru Allahu akbaru <laughs> ايه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم قاني عنا ابو آه. آه. آه. عبد الله بن عمر yace annabi sallallahu alaihi wa sallam kana idza idza tataha salata rafa'a yadayhi ba ya ce za a daga hannaye har zuwa mankibaihi ba hadisi na abdullahi dan umar yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza tataha salata rafa'a yadayhi har zuwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika haka kuma idan ya taso daga ruku'i ma yana ɗaga hannayen su ma kazalika kamar yadda muka faɗa har man manki bai kabbara harama ka ɗaga hannu idan ka je ruku'i ka ɗaga hannu ko yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake Abdullahi dan Umar ko da Abdullahi dan Umar da bin diddigin sunna ko lahubu in ya ga zuwa Allah ya zaga in ya zo shi ma ya zaga ya shi wata ran a ce maka me yasa yake ho oh, shi wallahi ban sani ba haka na ga zuwa Allah ya yi eh, eh. yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zo ya daga yana yin kabbar harama yakan daga hannayensa har wa manki zai daidai kafadunsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i idan ya dago kansa daga ruku'i rafa'ahu ma kadhalika haka kuma zai daga su wa qala sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu sannan in ya tashi yake cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu wa kana la yaf'alu dhalika fi sujudi amma idan sujuda ne baya yin haka in zai tafi sujuda baya daga su ma'ana idan ya ɗago daga sujuda baya ɗaga su kun gane in daga sujuda ya fito baya ɗaga hannu amma daga ruku'i in ya taso yana ɗaga hannu idan ya taso daga sujuda ba a ɗaga hannu ko zama na farko in an yi in an tabo ana ɗaga hannu ai daga sujuda ake ko aka zauna to idan aka taso ba a daga hannu ai eh, akwai ka'idar dagawa ba ko ina ne ake dagawa akwai inda ya cancanci a daga akwai inda bai cancanta a daga ba an gane wannan to ai idan ba karatu ma ake yi ba da yanzu a da idan ka zo masallaci karinka haka sai a rika ta a wannan wani irin aiki ne wata irin sallah ce sai daga hannu yake yana kara kabbara harama kawai shi fanni ɗaya ya karanta bai san sauran fannonin ba Ƙaramin sani kuma yana nan wato kamar yadda bahaushe yake hukumi ne domin yana daga cikin kusan azaba ne a gunka kai baka sani ba wani abu sai a yi shi ma ka kafurta mai yinsa baka sani ba kuma akan hanya yake wani abu kuma kai za ka yi shi sai ka ɗauka shi kaɗai ne a duniya ba sauran ilimi sai shi kuma ai alhali kuma ba haka yake ba kila ma a kuskure kake shi yasa ake so mutum ya yi kokari ya fada da ilimi kar ka tsaya a fannin daya yanzu ku duba mun jade muna fama da ba mu san tauhidi sosai ba don ba ma karanta fannin littattafan tauhidi kuma shine jigo a addini duk fiɗa ce ta addini matuƙar ba tauhidi duk abin da za ka yi na ibada ba zai taɓa shiga ba saboda ne malamai suke gudun karantar da tauhidi da karanta shi rikici ake yi in ana karantar da tauhidi ba a shiri da waɗanda suke son tsatso ba duka to shi yasa ku kuma malamai waɗansu ɗin saboda ƙarancin kulawa da ƙarancin abun hannu tsoro suke kasu saba da waɗannan ɗin suna ga kamar in an yi haka za su rasa madafa to sai su zo kawai sai su ce linzami ya fi ƙarfin kaza ko ai linzami ya fi ƙarfin bakin kaza sai a wuce to Allah ya sauke mun taba ana karatu a a masallacin murtala na Kano na. ba hawai daɗewa aka yi sosai ba sai ana tafsiri sai aka zo wa mallam ya kun bi ma an zara Allahu ita humul kafirun to kuma ga sarki ga hakimi kai na yanki sai ce to na'am eh linzami ya fi ƙarfin bakin kaza mu je gaba kawai linzami ya fi ƙarfin bakin kaza mu je gaba Eh? na? Eh, an ɗan kwan biyu kamfatun tun lokacin shagari na farko ko lokacin da aka yi tafi ne lokacin turimi ne shekara nawa yanzu don muna yara ne a to ni ban san ma me ake nufi ba sai daga baya na gane so linzani ya fi ƙarfin bakin kazan nan ni na ɗauka haka fassara take a da sai daga baya sai na tuna shi yasa sai na gane ashe duk abin da mutum ya ji shi yana matashi yana rike shi yake da haka mutum yake har yanzu mana lokacin ban san daɗin abu ba da na dage na yi ta ji a shi da na yi ta ilimi a lokacin da na san wani abu wallahi don a lokacin ina riƙe abu in an gaya min ba kamar yanzu eh wallahi da idan na je na zauna ba littafin da na kaba na wani ma da ya sa duk in na kaji na iya su to kuma wasa sai ya hana ni ba na yi a lokacin ban san ciwon abun ba ban san dadin shi yanzu da ni ba ƙaramin malami ba ne to amma ba basira ba hankali yaro ko ba wata shungulla ba da za ta hana amma sai a yi ta ne. to ya za ka yara kana musu fada su yi su yi don su kai ka ɗana ka gane to su kuma wasu ɗanɗana sun ji zai su ma sai nan gaba za su ji haushi sai nan gaba za su ji haushi duk abin da za ka dage kana yaro ka koyi shi za ka iya shi kuma in ka iya shi ya zauna yanzu wannan kalmar kalmomi nawa aka yi ta yi yanzu a wuni har na manta su amma wannan ban manta ba kuma a lokacin ni na ɗauka shi ne fassarar wurin sai daga baya na gane ashe ba shi ne fassarar wurin, ba habaici aka yi eh, don shi bakinsa na kaza ne bai isa ya ɗaura wannan lingamin ba ya kyauta abdullahi dan umar ya ce yakan ainihin yi wannan ɗaga hannu a wajen kafar harama da kuma wajen ɗagowa da barkuri da tauran wuraren da duk ake ɗagawa amma banda in an taso da basu juda mun fahimci wannan ce mu ce mu sun mata ƙarau sannan sai ka karanta wa in kun tafi soki in a cikin karatun sallar asubahi ne karata jaharan za ka karanta karatun a bayyane me za ka fara karantawa bi ummin qur'ani fatiha lokacin da za ka karanta ta la ta la ta bi bismillahir rahmanir rahim kada ka bude ta da bismillahir rahmanir rahim fi ummil qur'an a lokacin da kake karanta fatiha ita ce ummul qur'an wala fi suratin haka kuma ba za ka karanta ba lokacin da kake karatun sura to wannan karatu karanta shi a bayyane sallar asubahi na karatun fatiha a cikin sallah ga limani ko mai sallah shi kadai wajibi ne a mazhaba ta imamu malik ya ce ban mamu ko bai karanta ta ba limaninsa zai ɗauke masa amma saura kuka ce ko da kai kaɗai ne za ka karanta ko limani ne zai karanta ko mamu ne zai karanta saboda ne saboda falalar da take da shi domin abu huraira ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatan lam ya fiha bi ummil qur'ani fa hiya khidajun ghayru tammin duk mutumin da ya yi sallah ba tare da ya karanta fatiha ba tauyayyar sallah ce sallar ba ta cika ba to shi yasa suka tafi akan cewa ko da liman ne in liman din a sirri yake karantawa to kai maka karanta to amma idan bayyane ke karatu suka ce ka shaurara a wannan lokacin karatun ai kana jinsa ya isan muku naku ne duka idan ya zo wala na in kuka ce amin tamkar kun yi musharaka wajen karatu amma lokacin da yake karatu a asirce baka san ya gama ba balle ka faɗi amin din bayansa balle ku yi musharaka wajen karatu an gane wannan ko so faƙila li abi huraira sai aka ce wa abu huraira inna sahabbai suka ce mu na kulu wara imani, mukan zama bayan limani ko kuma tabi'ai ne suke gaya masa haka yace faƙara sai abu huraira yace ikra biha fi nafsika ka karanta a cikin ranta. fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa qala Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki yace kasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na kashi biyu wato sallah ubangiji ya kasa ta kashi biyu wani abdi ma ta'ala shi bawa na duk abin da ya roƙa a cikin wannan sallan yana da shi na bashi wallahi kada mu yi wasa da sallah kada mu yi wasa da kuma karanta fatiha daidai wannan falalar fata wanda yake karanta fatiha daidai ne yawwa don fatiha tana da muhimmanci shi yasa sau da yawa nake nan na ga mana karatun fatiha mu tsaya mu gyara shi فإذا قال العبد Abdu alhamdulillahi رب Alamin, idan bawa yake alhamdulillah rabbil alamin ma'ana godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai qala Allah ta'ala take Allah madaukakin sarki zai faɗa hamadani abdi sai ya gaya wa mala'iku kun ji ko ga kan bawa na yana gode ni ga bawa na can yana gode ni wa iza qala amani rahim idan yace ar-rahmanir rahim qala Allah ta'ala fi Allah subhanahu wa ta'ala yace afna alayya abdi bawa na yayi dini wa iza qala maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin idan bawa ya fadi haka qala majjadani abdi bawana ya girmama ni Fa'iza ƙala iyaka na abudu wa na sa’in idan iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in qala bai ne wa na abdi sai ce wannan dani da bawana ne sirri ne tsakanina da bawana eh wani abdi ma ta'ala kuma bawana duk abin da yake so ya nema na bashi fa idza qala اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لنفسي ولأبدي ما فعل sai ce wannan abun na bawana ne bawana yana da duk abun da ya roka kaga anan ka fita cikin abbalina ka fita cikin almagdubi alaihim wannan fa idan kayi karatun daidai amma in ka ce garin mangarubi alaihim wa ra'ayi na ani to wani yare kai balle har Allah ya amsa maka eh eh fatiha ba to ya tsaya ya karanta fatiha ne kyau shi ya fi wannan falala ce ta fatiha kun gane ko wanda muslim da imamu malik duk sun fitar da wannan hadisin yana cikin muwaffa yana cikin sahihu muslim Allah ya mana gamdakatar Allah ya dakar da mu a sai ya ce haka nan sura da hawan wanda ake karanta ta bayan fatiha Faiza, kulta, wala dallin fa’ul qul amin idan kace wala dallin fa’ul qul amin kun gane ko آمين آمين Ku amin kun gane yawa ba amin yana da kyau mu gane in kunta wa adaka au kalfa imami wannan a karantarwa da inna abi zaidin ya kaira wani ya tafi a kai ba mai faɗin amin sai wanda yake sallah shi kadai ko kuma wanda yake sallah a bayan liman to liman fa wala ya kulu fil jahariyati ba zai faɗe ta ba idan yana bayyana karatu idan ya ce wala bolin kuma mu ku za ku ce amin amma in a sirri ne zai faɗi wala zolin ɗinsa kuma ya faɗi amin ɗinsa don ku ba ku san ya gama ba balle ku faɗi ko tun da a sirri ne kai ma a lokacin kuma ana da buƙatar ka karanta fatiha kuma ka faɗi amin ɗin ba wai kawai za ka tsaya kungurin kai shuru bayan liman ba ba ka jin abin da liman yake faɗi kuma kai ba ka faɗin komi don a nan ne shaidan sai ya shigo ka kuma sai ya ta zana maka sake-sake wai waya nawa ka ba ka caji yau ina ga za su kai talatin yanzu an haɗa kuɗin zai zama nawa in dai duka an ba da talatin talatin sai kai kaka eh ni matsala ta da rabon nan fadda kai ne fadda kai ne shan haka kai amma ya ji ba eh ana sallah inna lillahi wa inna ilaihi to amma idan ka ka kama fatiha kana karantawa duk sai ka watsar da wa'annan abubuwa ina fata an gane to in kunta wahadaka in kai kadai ne hau kalfa imami ko kuma a bayan liman wa tuktiha za ka ɓoye ta wala ya ƙudu halimamu fi ma jahara fihi liman ba zai faɗe ta ba inda yake bayyanawa wa ya ha fi ma a fihi zai faɗe ta inda ya asirta karatu to wannan imamu malik da ko kuma mabiyarsa kamar shi ibn abi zaid al-qayrawani ya tafi akan cewa yusirruha zai asirta ta to wasu suka ce zai asirta ta ne shi liman a inda ya karanta a bayyane zai ce amin din a sirrance ko kuma ku faɗi amin a bayansa ko ku a kowa ya faɗe ta a sirce to yake Ko to nan, akwai hadisai da dama da suka zo akan abin da ya shafi amin wanda kuma amin din ya zo a inda an bayyana shi liman wani lokaci an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta a ɓoye an samu kuma ya faɗe ta a bayyane sannan kuma hadisi ya zo inda idan wato faɗin amin ɗinka ya yi daidai da faɗin amin ɗin malaritu to za a gafarta maka iya zunubin da ka aikata da wannan ba ƙaramin alheri ba ne anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala idza qala ahdukum fi salati amin wal malaikatu fi samai amin fa waqa ihdahu ma sukra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawahu muslim kaga wannan ba karamin alheri ba ne lokacin da ka faɗi amin aka dace a lokacin mala'iku su ma sun ce amin to a wannan lokacin an gafarta maka abin da ka aikata duka a rayuwarka hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza qala adukum fi salati amin wal mala'ikatu fi sama'i amin ko to wannan hadisi kenan da muka karanta sai kuma wannan yake kala iza kala al imam ghayr al maghdubi wa wala dhallin faqulu amin idan limamin ku yace wala dhallin faqulu amin wannan hadisi wanda Abu Huraira ne ya aka to hadisin a wajensa idan liman ya faɗi wala dhallin to ku ce amin don me don ku ne a bayansa a lokacin da kuka faɗi amin din to yanzu kun yi tarayya a addu'a duka kamar kun yi addu'a duka kamar kun yi wannan karatun don karatun fatiha addu'a ce to a lokacin idan amin din ku ya dace da na mala'iku sai a gafarta muku zunuban ku gaba ɗaya ashe ba karamin alkhairi bane fa inna man wafaqa qawluhu qawlul mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda fadin sa ya dace da fadin mala'iku sai a gafarta masa zunubinsa to yaya dacewa lokacin da suka faɗi ka faɗi ko lokacin da ka faɗi suka faɗi ko kuma yanda suke faɗa ka faɗa dacewa غير مغلوب عليهم ولا الضالين آمين su ma mala'ikun haka suke yi wani ma baka ya ce in kawai eh an yi ami wasu in eh? eh, ga irin magaru ya lai wa rari na ami mm-hmm. kuma mm-hmm. zaki kuma zaki kuma zaki <laughs> Kaje wasu gari ka ji karatu. Eh? ka je wani gari ka ji karatu kai kana nan za su yi sosai <laughs> to yanzu idan nakan nan ya dace da na mala'iku a faɗi daidai ake nufi ko ko idan ya dace da na mala'iku sanda suka faɗa ka faɗi to sai mu dage komi mu karanta shi in muna son alherin mu ko yabo ba wai kawai mu rika yi gaba gadi ba ina muke wa fi qawlihi iyyaha aina wa fi qawlihi iyyaha yake wa fi qawlihi iyyaha fi jahl ikhtilafu wajen faɗin ka a bayyane akwai khilafa a mazhaba ta malikiya din ma waɗansu sun tafi akan ikfa'u waɗansu sun tafi akan jaharu

yana da kyau ɗan uwa mu dage mu farfado da ilimi mu dage mu rika karatu gaskiya ana nema a shagobe saboda menene a shagobe saboda ganin ga na'urori nan kawai ko baka dage kayi ba ai ai yana nan ina da su gaba ɗaya ainihin yanzu wa'annan littattafan ba wanda ba ni da shi eh ina da riyadu salihi na full ina da zamar dani full ina da kaza full wannan full din ba ba a kwakwalwar ka ne. a kwakwalwar waya ne to karatu a kwakwalwar waya kawai zai yi yana da amfani don ya zama karantarwa tunatarwa to amma ka tara kawai ka haɗe wani fa sai ya ɗauka ya ɗauka amma sai ya rika jin waka sai kuma ya rika tauraron waka ba zai sa wancan ɗin ba to kuma wancan ɗin ana so ka sa shi ne don ya rika tunatar da kai inda ka manta ka yi sai da kanka tukunna sai ka ji naka kai ma ya zauna a kwakwalwarka sannan sai ka sa wancan ɗin don ya daɗa fushi haka ake so ko kuma kana so ka yi bita karatun yana ɗan tangarɗa sai ka sa don ka ji daɗin yadda za ka karanta ko ƙura'ani ne ba wai kawai ko da yaushe kai a same ka kawai kira'a kake sha ba kira'a kake yi ba kai kullum sai dai ka sha kira'a ba ka yi ba a'a ka sa don ka koyi ya ake yi in ka ji yadda ake yi sai ka ci gaba da yi da kanka ko kuma in ka ɗauko wani wuri kana yi kana yi ka ji zai baka wala sai ka sa gurin sai ka ji wannan tun da shi kwararre ne a gurin ka ji yaya yake fitar da karatu in ka ji ka fahimce shi to sai ka kashe kuma sai ka zo kai ta yi wani lokaci kuma in kana cikin wani nishaɗi ka kana so ka ɗan huta sai ka sa kuma sai ya rika tuna maka haka ake so amma ba ka dawoma kai kawai dai ka ji amma kai ba za ka yi ba sai dai ka ji kai ba za ka yi ba to wannan yana daga cikin abin da yake kokarin ya kashe ilimin mutane wani ma saboda lalacewa wai wai zikiri zai sa wai zikiri yake ji to ina aka ce ka ji zikiri ba ka yi zikiri aka ce ba ka yi zikirin ka yi ba ka ji ka yi ba akwai wanda wata ran naji an sa kafe la ilaha illallah la shi kawai ake ta yi ake ta yi ana ta yi na ce to wai ce ai zikiri ne ce to ai lokacin da ake so mu mu yi zikirin ne kuma an saka wancan ya hana mu mu yi kuma wancan roba ce take yi kuma an ce ka yi ba ka shaurara ba ba kuskure kai ya kamata ka yi a wannan lokacin asubahi din kai ka yi zikirin sai aka sa ka zauna wai za ka yi ta ji to da ka ji din ladanka ne wancan ka je ma wancan din da a ce ma akwai lada balle ma dama ba a yi shi irin na lada ba to a je ma irin na lada ne ba wai an ce ka taurara ba ka yi lokacin da za ka taurara in kamar na karatun ƙur'ani ne ko wasu hadisai ko wasu jawabai lokaci ka keɓe musu lokaci da za ka taurara don ka ƙara fasaha sai kuma ka ware lokacinka da kai za ka yi da kanka amma kar mu tawwama ko da yaushe mu kawai eh dai mu ji akwai matsala yawwa yana kashe ilimi ba ma yin namu sai dai mu shaurara kawai kullum sauraro ya zama don gyara mu maida shi makaranta kuma irin waɗannan kaset na littattafai ya fi fa'ida gun ɗalibi sana da shauraron lakcoci lacca ko shakka babu akwai fasahantarwa in ka shaurare ka sau ɗaya ka gama wannan ka fahimci ne nake yi to sai ka dawo kuma irin wa'annan wanda ake bi tattafai, babi babi su ya kamata ka sa su ka yi ta sa su kana maimaitawa don hukunce hukunce ne zalla don su zauna a zuciyarka amma wata laccar ma in banda ta koya maka rigima ba abin da za ka ɗauka da tashin hankali da rena wasu da ɗaukar kanka ka sani don ka koyi wata kalma a latta kai ma yake yi tsammanin malami ne amma wannan in ka koye shi ilimi ka koya hadisai ake bi sai ka bi su fikihu ake bi sai ka bi shi sai ka ɗauka sai ka rike wannan ilimi ne to irin shi ne ya kamata ɗalibai a samu suna yawaita shi kuma yanzu malamai sun bazu a duniyan nan suna ta ƙoƙari wa'inda suke karantarwa da larabci da turanci da indiyanci da kainanci duk za ka ji a cikin ka shiga za ka samu littattafai kala-kala ana bi in ka bi su da irin yaren da kake ji duka za ka fahimta da hausa shi nan da fulatanci shi nan ya kamata ɗalibi ya rika samun irin nan ya rika ji don ya zama darasin da zai ɗauka shi ma har ya fahimci hukunci a cikin. kar ya rataye da lakcoci zalla na manyan malamai wayanda suke faɗi kalmomi masu zurfi waɗannan ba a hana ka ka shaurari lacca ba amma ta zama in ka shaurare ta don ita lacca in ka shaurara ko sau ɗaya sau ka ji abin da aka faɗi shi kenan wannan kuma ana so ka maimaita kai ta ji kai ta ji don ya zama ilimi har zuwa gaba Allah ya taimake mu don haka yana da kyau mu dage mu ci gaba da ɗaukan karatu yan uwa Allah ya ba mu nasara wa hmm. ba ko eh. a'a wala bali na kan ba ba cikin fatiha yake ba jali ma ba ciki rarina ma lalina duka ba a cikin a cikin to ya kamata a gyara masa ba gyale su za a yi hmm, to a gyara masa dai domin in ana sallar ma ai sallar ma tukunna wanda kusan take oh. wai ya sallar tukun take ma sallar da ba fatiha daidai eh ai matsala ne tukun na sallar ma ba maganar amin din ake yi ba tukun a yi maganar sallar tukun to don haka yana da kyau a yi ƙoƙari wajen karatun fatiha nan ka fita mai kyau abu dai ya zama na sai da bakinka ya kasa ka yi iya ƙoƙarinka to wannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya ɗora maka abin da ba za ka iya yi ta yi ya ƙoƙarin ka bakinka ya kasa faɗi bo sai ka ce ba bo ra bo ba bo ra to shi kenan sai a tafi a hakan shine iyawarka ko don ka yi iya abin da za ka iya yi ka kasa amma ba ka taɓuka ba kawai sai ka ce a kai mu fa abin da muka tarda shi za mu rike namu ne na iyaye da kakanni wannan kakale kakale na zamani ba ruwanmu da shi eh wai kakale kakale na zamani to wannan kam akwai matsala sallar ma ba za a sa ta cikin layi ba tukuna don la salata liman to kuma fatiha in ba ta zo daidai ba wani lokacin wata barnan da ake yi lahanin da yake ciki inda za ka ji fassarar to gara wanda bai karanta ba ya fi samun sauki don shi bai yi barna ba to don haka duk abin da mutum zai yi ya koye shi ya fi kar ka yi koyi da kanka koyi da kanka shi yake kawo ake ta dali masu karantawa da bakin turanci don bi ake tsawa yawanci inda ake fassara fatiha a juya ta da turanci in an zo ba ku da ba wajen ba din sai ku sa da kun gane to kamar yadda su ma larabawa ba ku da fi fi ba su da shi sai su sa wani kalma a madadin fi in sun zo don a larabci ba fa fa sai dai fa fa ba fa sai fa fi kuma shi ne fa ko to larabci kuma sai fa fa takan kan fita a nan fa ba fa a larabci kamar yadda ku kuma ba su da ba to sai su sa da a wajen sai su ta da to Allah ya taimake mu mu yi wa annabi salati ok batun walima ko wanda za mu tafi jibi insha Allahu malawu kamar yadda muka fada a nan za a haɗu bayan an yi sallar la'asar duk waɗanda suka samu dama ba su halarci kasuwa ba in an yi sallar la'asar sai a yi shirye-shirye sai a tafi sannan akwai wasu bayin Allah da suka ce za su je kasuwa amma duk mutumin da bai samu mota ba ya jira a nan in suka dawo za su zo da za su zo da mota har mutum ya yi saurin tafiya don bai samu mota ba ya ce ya haƙura bayan sun dawo daga kasuwa za su zo nan sai su ɗauki inda suka tarka sai su bi baya ina fata an fahimci sanarwa yauwa duk wanda ba su samu tafiya a tafi a tashin farko ba to waɗansu za su ciwo kasuwa bayan sun dawo za su biyo ta nan da mota don mun ce duk wanda zai tafi da mota matukar ba a cike kake ba ya biyo ta nan in ya biyo ta nan sai ya tarda wa'inda ba a ɗauka sai a ɗauka sai a tafi Allah ya taimake mu sannan kuma su yan agaji suka ce suna neman bayan Allah a ba da taimako domin akwai waɗanda suke ba da motoci su ce a kai mai akwai kuma wanda in aka ga akwai jama'a motoci sun yi kaɗan sukan ƙara motoci su ɗan agaji don haka suka ce a nemi taimako gun bayan Allah domin samun ƙarin jin daɗin tafiya? Allah ya taimake mu don haka ɗan agajin sai su tashi kar a bar mutum ɗaya kawai su tashi su taimaka fi sabilin sabilillahi wannan shine jihadin da muke yi mu a yanzu irin wannan tafiya wa'azin Allah ya taimake mu mu ma mu samu rabon mu ƴan uwa kafin mu mutu mu ma mu yi koyi da sahabbai mu rika hoɓɓasa in irin wannan harka ta tashi mu ga muna taɓukawa Allah Ubangiji ya karɓa mana daidai iya aikinmu ya zama sanadin tsiranmu matuƙar mun yi kuma mu yi ƙoƙari mu ga muna yi don Allah mu sa ikhlasi a cikin dukkan aikin da za mu aikata kada ka yi ba tare da ka harari niyyarka ta yi kyau ba duk aikin da za ka yi ka gyara niyyarka to aikin sai ya zama kyakkyawa sai zama mai amfani Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allah Ubangiji kuma ya sa tafiyar nan ta zama alkairi ta zama fatahi ga waɗansu dukkan ɗalibin da ya san yana cikin masu wa'azi yana da kyau ya tsaya ya yi nazari da kyau ko da yake ba mu san iya adadin can ɗin wa'inda za mu tarar wa'inda za mu yi nasihu tare da su ba idan muka tar da babu waɗansu kun ga kuɗi ne za ku dage domin a samu abin da aka yi wa mutane nasiha da shi a tsare don haka sai ku yi iya ƙoƙarin ku wajen bincike da nazari ko da ba a kira sunanka ka yi nasiha ba dai ka samu fa'idar wannan binciken zuwa gaba zai maka amfani Allah muke roƙo ya sa a mizanin ayyukanmu na alkhairi Allah kuma ya ƙara mana haɗin kai a ko da yaushe tafiyan nan ta zama ko tana ci gaba ba cin tana ci baya ba domin aikin alkhairi a kullum dama sai an daure domin wata rana ana ta tafiya sai ka ji kamar shaidan yana sa maka gajiya to in baka yi sa'a ba sai a same ka can ana hango ka gawa ne can gawa ne can har a daina ganin ka to Allah ya kare mu da haka mai wa annabi salatu ina da shi kenan kamar wanko Allahumma salli ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار الغيوب استر غيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نراه يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم اجعل لنا مخرجا اللهم أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر وأنت الباطن وأنت الصابر فوق عبادك تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله لنفسك واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين